Gamayyar ƙungiyoyin matan da sun bayyana cewa a zaben shekarar 2023 da Najeriya ke tunkara ba zai kasance kamar yadda aka saba yi a baya ba domin an daɗe ana ruwa ƙasa na shanyewa. Dole ne duk wani ɗan takarar shugaban ƙasa ya bayyana manufarsa da shirin da yake da shi ga mata da yara mata kafin su mara masa baya tare da ƙari kan cewa mata na buƙatar damarmaki a matakai daban-daban a ƙasar. Hajiya Saudat Madi babbar sakatariyar ƙungiyar kare haƙƙin mata ta rafa a Najeriya ta yi ƙari kan dalilan da yasa suka kira 'yan takarar? Mu dai mun kira su mu ji me suke so su mana saboda mun gaji da labarin kanzon kurege kai. Mun gaji da kuma faɗin me ke damu mu kuma mun gaji da me faɗin me ya kamata a yi duk duniya kowa san me ya kamata a yi. So mun kira su nan da zumma cewa su gaya mana tsakanin su da Allah duk abu su sani kuma duk abin da suka gaya mana wannan karin ba kyale su zamu yi ba. Za mu fito kwanmu da kwarkwatan mu zaɓe za mu san wa za mu zaɓa. Biyan bukata za mu san wa za mu ce ya biya bukata wa ke biya bukata ba. Kuma a kullum abin da muke so mutane su gane abin da matan najeriya ke nema ba wani sabon abu bane ba abu ne muna neman a bamu dama mu ma ba da gudunmuwa mu ta gina ƙasa na biyu kuma sanin kowa ne ba zai yi ba kullun hannu ɗaya na ƙasa na ɗaya na sama ya kamata a samu a haɗa ƙarfi da ƙarfe mata su tallaba maza su jayi jagora najeriya ta ci gaba kazalika matan sun koka kan yadda ake mayar da su saniyar ware a harkokin da suka shafi siyasa a ƙasar batun da ɗan takarar shugabancin ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar action alliance aa manjo hamza almu Mustapha ya ce jam'iyyarsa ta shirya tsarin da za ta bi wajen inganta rayuwar mata a ƙasar wacce ta sha bamban da sauran jam'iyyu. Ni na musu bayani ne a gaskiya daban daga yadda aka saba. Ban zo nan don ne alkawarin boge ba. Na zo ne da shirin abu da dama da nake ganin zai shafi mata da dukkan ƙasar gaba ɗaya. Dukkan abin da mata na Afirka da na Najeriya suka yi shine India 2020. To akwai abin da suka tsara cewa su ne matsalolinsu. To mun mun duba mun rika wannan kuma mu bi kowane daya da tsarin yadda za a yi mu nemo musu hanyoyi da za su fita daga cikin kowanne misali kowanne zon za a yi musu makarantu na gurin sana'a kowanne gurin kuma za a yi musu makarantu na shirya su kaman makarantun siyasa ne da zai shirya su su shiga siyasa don ana yaudarar su kowace shekara kuma a duniya nan yau ba wai digirin da kake da shi bane a abin da hannunka zai iya yi shine hanyar arzikinka to kuma mu mun nemo a tsarin da muka yi muna ajiye cikin sirri ne yadda za a yi matsalolin Najeriya na hanyar kuɗi mu iya mu biya kuma mu tallafa a kowane makafa kamar yadda so mata suna daga ciki kuma na majalisar ɗinkin duniya matsayarsu akwai abu guda takwas da suka tsaya cewa kowace gwamnati ta yi a duniya mu wani yana cikin abin da muka riga muka tsara tun ma kafin su kira mu cewa hakan zamu yi shi ma ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar SDP a a Adebayo cewa yi jam'iyyarsa a shirye take ta ba da goyon bayanta ga mata ɗari bisa ɗari. we Ya ce mu da muke neman shugabancin kasar nan muna yi ne dan al'umma kuma mun bambanta mu ba irin waɗanda suke amfani da mata don ɗaura zani da yin waƙe ba mun fito ne don wannan dalilin na ba su goyon bayan mu ɗari bisa ɗari. Cikin jerin sunayen 'yan takara na ƙarshe a zaɓen shekarar 2023 da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta fitar, mata 374 ne kacal a cikin 'yan takara 4,223 da ke neman kujeru 469 a majalisar dokoki ta ƙasa, 109 a majalisar dattawa da 160 a majalisar wakilai. Lamarin da ke nuna rashin kyawun wakilcin mata a fagen siyasa a ƙasar da ya fi kowace yawan jama'a a Afirka, kuma ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da ke bin tsarin demokuraɗiyya a duniya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.